A shekarar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya kafa hukumar halsiya a wani yunkurin yaƙi da cin hanci da masu sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Sai dai rashin sahihancin hanyoyin da suka kafa wannan hukuma a dokance ya sha da baibaye ayyukanta. Dalili kenan da gwamnatin Nijar ta aike da ƙudurin doka a majalisa domin ba hukumar ta halsiya halaccin da zai ba ta damar gudanar da aiki ba tare da wata jikara ba. abin da ya sa masu linjaye a majalisar ba da haɗin kai da ƙuri'u 108 kamar yadda ɗan majalisar dokoki a ƙarƙashin jam'iyyar pnds abdu magawata ke ƙarin haske yau an ba alfiya daman ta yi bincike ta kai wajen shugaban ƙasa kuma bayan wannan wanda abdullahi a kama shi a yi mishi yadda ya kamata eh, dipitoti sun gano su ma wanda aka sa wani wuri ya kamata a ba su Qur'ani yadda aka ba gaban ƙasa, amma rantsuwar za ta dacewa da rantsuwa za su gaban juma'a gaban hukuma su rantsuwa su ɗauki aiki tsakaninsu da Allah. 'Yan adawa a majalisar sun nuna ko oho da wannan doka saboda a cewar su ba wani cikakken sauyin da ta zo da shi. Hasali ma hukumar ta halsiya za ta ci gaba da zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa. Alhaji Lawali Ibrahim mai jirgi dan majalisa ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNRD hankuri. Yan uwa na ba su bane zani sun zama yadda bahaushe ke ta yan amshin shatan gwamnati dama an naɗo su ne don su zo su eh, biyan bukata irin wannan ranar in ta zo don su biya ma gwamnatin bukata da abin da yake so wannan mu yan adawa kaga muka ce ban mu bote kuma ba mu amince ba wannan hukuma da ya kamata ta ladabtar da duk wanda ya yi gaba da kayan wani ko da take da kayan wani aka ce har wani na iya ba ta umarni aikin akwai rauni mu ba mu da faɗo gaba su dubututuwan akwai rashin sanin abin da ya kawo su wannan gidan dan debu-debu tua su sun bi son zuciya. Shugabar kwamitin 'yan majalisa masu yaƙi da cin hanci Hajiya Halima Momon na da tunanin da ya sha bamban. Duk da take fara shugaban ƙasa har ya zuwa yanzu kana da wani rahoto da wani magabaci ko shugaban ƙasa ko minista ko wani abu da ya kiraye su ya ce ku je ku kama wani ba akan ka'ida ba. Kamar wani lokaci suna korafi akan ana yi musu katsalan da 'yan siyasa suna shishigi akan ayyukansu. Ni dai ina matsayin shugaban majalisanan kwamiti na kare cin hanci da rashawa har ya zuwa yanzu ban taɓa samun report ba da ko su 'yan halisa da suka zo suka gaya mini wannan tuhuman da kai kaga dai da majalisa take in abu da ko dan adawa ko dan gwamnati in yana bisa gaskiya ban ma yarda inda an kawo da na shi kuma da na kira 'yan uwan abokan aiki na mu gwagwarmaya game da haka nan yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na cikin alƙawalan da shugaba isu muhammadu ya ɗaukar wa talakawan nijar a lokacin yaƙin zaɓe sai dai wasu dalilai masu nasaba da siyasa na yi wa wannan shiri tarnaƙi sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger